barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da ashirin da yau watan 26 ga watan biyu shekara ta 1422 bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 18 ga watan biyar shekara ta 2001 miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam wannan kuma shine darasi na 96 idan ba a manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen babin da yake magana dangane da idda da takaba da kuma istibra'i da kuma waɗansu al'amura da suke da alaka da haka hadisin karshe da muka tsaya a kansa jiya shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa alwaladu lil firash wa ahiri al alwaladu lil firash wa ahiri al wato cewa da ana danganta shi ne ga mai shimfiɗa idan an ce mai shimfiɗa shine mutumin da ya mallaki auren wance yayin da wance ta haihu ana danganta dan ne zuwa gare shi walil ahir hajar amma shi kuwa zargi shi ake a shari'ance ko dai zargi ta hanyar bulala ko kuma zargi ta hanyar jefe shi gwargwadon yanayinsa na kasancewarsa magidanci ko ba magidanci ba to wannan karin bayani kan wannan hadisi na alwalad bin sirat wal ahir al hajaru shine aka ce ita mace akan sa mata suna sirat ta ɗaya daga cikin biyu imma dai ta ƙulla aure imma kuma ta hanyar mallakarta tunda ubangiji ya halatta mana mu mazaje mallakar mace ko kuma halaccin kusancinta ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu dan yace da hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin dukkan matar da ta zanto zauja an kulla aure ko kuma matar da ta zanto milkul yamin ma'ana kuyangar kashi to ya halatta a sa mata suna firash ta yadda in ta haifa da a jingina maka to sai da anan bayanin da malamai suke yi sai ita matar aure da zaran an kulla aure ta zama alfirash ta yadda kawai in ta haifa danka ne ko kuma a'a sai in akwai yiwuwar kusantar juna waɗansu malaman suna ganin ɗaura aure kawai na mai da ita ta zama to kirat ɗinka idan ko sun yadda da wannan zance abin nufi da za a ɗaura aure ka da wanki a yau a bauchi kai din nan lokacin da aka ɗaura auren ɗalibi ne kana karatu a jami'a daga cikin jami'o'in amerika matar kuma tana nan cikin garin bauchi aka ɗaura aure ta hanyar wakilci da ka samu daga iyayenka baka dawo gida ba sai baɗi iwar haka cikin watan safar sai ka dawo ka samu ta haihu ɗan waye waɗansu malaman suka ce suka ce matukar an kulla aure dan ka ne ba ruwan su ko ya yi ku haɗu ko bai yi ku haɗu ba ko kun taɓa gamuwa ko ba ku taɓa gamuwa ba tunda manzo Allah ya ce alwaladu lil firash wa anta sahibul firash kai ne mai wannan matar yanzu matar ka ce ta haihu tunda matar ka ta haihu da kuma naka bi mujarrad al aqdi sar firashan laka wannan aure kawai ya mai da ita sun to firash gare ka ina fata an fahimta akwai malaman da suke da wannan fahimtar waɗanda suka ce a'a mujarradul akadi la yusayyiruha firakan illa bi imkanin liqa ba yiwa ɗaura aure kawai mai da ita firash har sai in akwai yiwuwar kusanci akwai yiwuwar saduwa wannan ku ne kuna gari ɗaya kila mata tare a gidanka an fahimta ko duk da haka kuma a samu kafin ta haihu din an kai wata shida da ɗaura aure zuwa abin da ya sama amma in ta haihu a lokacin da bai kai wata shida ba ba ka bane ba amma in ta yi bayan wata shida zuwa abin da ya sama da kullu aure kaga ga daura aure ga imkaniyatul liqa yiwuwar cewa ko iya saduwa sannan kuma ga ulul zaman lokacin ya tsawaita ya kai wata shida zuwa abin da ya sama idan haka suka faru mace ta haihu ya zama danwa dan ya zama dan da kai da aka daura auren da kai matukar ta tare matukar akwai yiwuwar saduwa ko da ba wanda zai ba da tambar sun ta sun ta ko ba sun ta ba matukar an kai wata shida zuwa abin da ya samu waɗansu ma suka ce kai ko da ya tabbata ta aiwatar da fasikanci inda ta haihu hudu ɗanta dan waye ne matar kai ne mai matar illa iyaka idan yanzu kana ganin ta aikata fasikanci ba kai ba wannan ɗanka ne to sai dai kai li'ani amma ba za ka ce wanda ta yi ba in baka da shi guda ba. in kuma ba a tabbatar wa kanta ba sai dai kai li'ani kamar yadda muka yi bayani baya a babin li'ani wato kina idan muka lura da wannan sai mu ga wannan hadisi yana da fadin ma'ana kwarai da wanda wannan zai nuna mana cewa lalle manzon Allah an ba shi abin da ake kira jawami'ul kalim an tare masa ma'anoni cikin kalmomi kanana ya faɗi kalma biyu wanda za ta kunshi ma'ana mai fadin da sannan haka kuma ita kanta baiwa ba wai da zaran ka mallake ta ba ta hanyar saye ko ta faɗo cikin kasanka bayan an raba ganima ba wai da hakan ta faru bane za ta zanto shari'a a'a sai kun ka riko ta a matsayin sadaka to lokacin ta zama mai shari'a da haka idan ta haihu da zama dan an gane ko to yau babin da zamu tashi babin raba'i babin da yake magana dangane da arraba akan ce arraba bi fatihir ra akan ce kuma arriba bi fatihir ra kuma duk sai ne bi kasri haka duk kuma ɗaya ne ko ka ce arraba ko ka ce arriba ko ka ce arraba'a ko ka ce arriba'a bi ta ku ta'anis a an gane ko abin da ake kira da suna arraba ko arriba kuwa shine yaro ya sha mama daga jikin mace a wani lokaci ta ya dace kan da yaro zai yi da maman wata mace a wani lokaci ta ya dace wannan shi ake kira da suna arriba to wannan hukunce hukunce na tabbatuwa da shi wanda za su bayyana cikin karkashin wannan hadisi na wannan babu ubangiji ta Allah mai jagoranci an Aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tuharrimu al-massatu wal massatat akhrajahu muslim wannan hadisi an tabbata ga ummu na Aisha Allah ta kare da gare ta kace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la tuharrimu al-massatu wal massatani tsotsa daya ba ta tabbatar da haramci haka kuma tsotsa biyu ba ta tabbatar da haramci abin nufi idan yaro ya tsotsi nonon matar da ba na mahaifiyarsa ba tsotso ɗaya ko tsotso biyu ba ya tabbatar da haramci cewa ta zama kamar mahaifiya gare shi ya tabbatar da haramci cewa haramun ne ya auri ɗaya wannan matar sun zama yayye ko kannansa domin sha ɗaya ne kaɗai tsotso ne sau ɗaya ko tsotso sau biyu wannan baya tabbatar da harai an gane ko wani hadisi a karɓar muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi to da wannan ne waɗansu suka hawa ɗin suke cewa a ce adadin tsotso da yake tabbatar da haramci a musulunci shi ne kasance yaron ya yi tsotso har sau uku zuwa abin da ya sama da manzo Allah ya kore daya yake tsotso daya da tsotso biyu ba sa tabbatar da haramci kenan sai sun kai nawa sai sun kai uku amma wannan shi ne ake kira min babin istidlal bil mafhum kafa hujja da ne kenan babu mantuq ba ba manzon Allah ne ya furta da baka ba cewa to uku zuwa abin da ya sama ya tabbatar da haramci a'a talatowa aka yi daga cikin zancenka cewa in zo ya ce uku ya tabbatar da haramci ya ne kenan mafhum ne mukalafa ke an gane ku sai suka ce in dai yaro ya tsotsi ma har uku to ta zama haramci ya tabbata wannan matar ta zama kamar uwa da ni ya'yanta sun zanto kamar yi da ko kanne da yadda ba shi halatta ya auri kannansa da yayyanka haka ba shi halatta ya auri ɗaɗan wannan mata da yake tsumamanta har sau uku me ya hujjar ko suka ce manzo Allah ya ce ɗaya da biyu ba sa tabbatar da haramci da suka ce tunda ya ce ɗaya da biyu ba sa tabbatar da haramci mu sai muka fahimta karkashin wannan zancen cewa uku zuwa abin da ya sama yana tabbatar da haramci kun ban ce wannan ita ce hujjar waɗanda suka tabbatar cewa bai ko uku ya tabbatar da haramci وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة متفق عليه وعنها حتى أن تقول لأمنا عائشة الله قال الداء بريدة قالت تاتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا الله أقول هذا أمكن الله قال ثبتها بريدة إلى لنجدا سياتي انظرنا من إخوانا كنا ومن إخوان كنا انظرنا كنورا لكيو كذا من إخوان كنا سوى لنا ينقوانك فيما تا فإنما الرضاعة دونين تا بيكي تبتا بهرمتي من المجاعة جنا فالواني إذا أني دا أنجينوا تا بيكي تبتد ta da yana faruwa ne idan an yi shi saboda jin yunwa muttafaqun alayhi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito da wannan hadisi ke nuna wa ko da yake ga lamba da kasu malamin yayi yake kala qa'ida qa'ida ta ce dakala alayya annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya shigo wuri na wa ya rajulun da kuma wani mutum a zaune tare da ni fa kala sai ce man hadha wannan ba waye ya shigo gida kullu sai ke akhi min ar-raba'a ai dan uwana ne ta hanyar shayarwa ma'ana ni da shi ne ta maman mace daya dan haka ya zama kamar wa gare ni kuma kamar kanin shi na isa ce babba ta zama kamar yawa shi kuma zama kamar kanin ta saboda ne sun yi tarayya wajen mama ɗaya, sun sha nono daya ko na wata mace su duka sai manzo Allah yake ya Aisha unzurna man ikhwanakum rinka lura ga wane ne ɗan uwanku innamar raba'a min al-maja'a dan ko kun saba matsayi da mutum ba za a ce haramci ya tabbata ba sai kun lokacin da ya sha daidai lokacin da maman yana masa maganin yunwa shi ne ya gane ne yana gani abinda wani hadisi ke nunawa kan maman da yake tabbatar da haramci shi ne idan an sha a lokacin da wanda ya sha ɗin yake ne jariri yaro karami wanda ba da abinci sai mama to irin wannan ne ke tabbatar da haramci yanzu abinda wannan hadisi ke nunawa babban mutum idan ya sha maman mutum shi nan ta zama uwa gare ba ta zama ba in dai muka da wannan hadisin na bukari tunda manzo Allah ce kun zunna man isalihin innama rabatu lil majaa da ya zo da lafazin innama wanda ke cikin hasan an gane ko يفيد kamar فيما shayarwar da ke tabbatar da وتكمر فقط شاير shayarwar da wanda ya ma'ana in shawarwar da ba wannan ake ban ba ta tabbatar da haram kamar wannan shi ne abin da hadisi ke nuna Wani wa alaikum salam sai hakuri bambancin zai nan ina son kowane hadisi na ba ku ajiyar ma'anarsa kafin mu zo nan gaba mu haka yanzu hadisin farko da muka fahimta daga cikin sa to ta ɗaya da biyu duk ba ka tabbatar da ni haram muka ce an san malamai sun ce sai ta sun uku zuwa abin da ya sama Ta kawai ana magana kan abin da ya sama to sai muka zo wannan kuma hadisi shi kuma muka fahimta lokacin da yaron ya sha lokacin da mai shan maman ya sha yana zama haramun ne in ya zanto lokacin da ya kana ne dalili waɗansu hadisin za su zama gaba kuma su kawo nan duk suna har haɗa da guda sun san وعنها رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال أرجعيه تحرمي عليه رواه مسلم wani hadisi an ha an karbo daga umma Aisha Allah ta kare gare ta qalat tafi ja'at sahla binti suhayl wata mace mai suna sahla binti suhayl ta zo fa qalat tafi ya rasulullah ya manzon Allah inna saliman maula abi huzaifa salim fa bawa na abu huzaifa ma'ana bi baitina yana zaune da mu a cikin gidanmu wa kad balaga ma yablugu rijal ga shi ya kai matsayin ɗa namiji tun da ya balaga da yana karami yanzu ga shi ya balaga ga shi kuma bawa ne ko kuma yantaccen bawa na na tun da ya balaga ya ya zirga zirgarsa a cikin gida yana mai hidima ga shi baligi ne ko muharrama ciki fa kala sai manzo Allah ce arju ihi sahru ni alayhi ki ta da shi kenan zama haramun da yanzu kana samun damuwa ne kan cewa yana yawan shiga cikin gida ga shi ba muharrami ba to idan ya sama mai kula shi ne ke zai masa uwa ba ko ya tuna da ba ruwan kula sai ya da ilimi ta ƙarfi a nan arzu in yi tsirin amurka ne ta yi da shi ta hari ne a laifin tsirin jawabin amurka ne ganin arzu in yi ne ta hari ne kuma jawabin falak idan kun da shi sai ki zama ramar ko da ta hari wani yanzu ga wannan hadisi ya kawo mana wata matsala da zai yi kuma da hadisi ba domin ga shi babban mutum ne amma an ta zabi sai an zabi shi na zama haramun malam ya ramba daga hadisi da mutum ya rawaito kana abu huzaifa tabanna saliman shi wannan mutumin da ake kira abu huzaifa ya mayar da salim a matsayin ɗa da shi ne tabanni mayar da wani ɗa a matsayin ɗanka wa huwa maulan dumra'atin min al-ansar shi ko maula ne kamar bawa ne bai saboda cikin mutanen Madina kama tabannan nabi sallallahu alaihi wasallam wato shi abu huzaifa ya yi tabanni da zuwa ne da kamar yadda manzon Allah ya yi tabanni da zai yana yadda zai da gari wa kana man tabanna rajulan fil jahiliyya da an-nas ibnahu a da ko a lokacin jahiliyya in ka tsinto da a kasuwa ko ka bawa ka ce ya zama dana to sai mutane su rinka kiran su da sunan ka zama kai ne kamar mahaifi gari wa warisa min mirasihi kuma wannan kan na iya cin gadon wannan mutum da ya nufi ba hatta anzalallahu haka hukunci ya kasance cewa har zuwa lokacin da Allah ya saukar da ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum Allah ya ud'uhum li aba'ihim daga yanzu ku rinka kiran ƴaƴa da sunan iyayen su mazaje huwa aqsatu 'inda Allah wannan shi ya tabbatar da adalci wurin Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum idan muku san ɗan uwanku ba fa ikhwanukum fid din to ku kike musu ɗan uwan mu cikin addini asin billah ko asin islam wa mawalikum ko ku ce musu maula ne naka tunda bawa ne ka ba shi jan biji ake masa maula maulawa ne salim maula abi hudaita amma idan ake salim ibnu abi hudaita kun bai da kyau Ba haka suke duk wanda ya sami bawa in ya ga mu'amalar kirki ta daɗi ya ce kawai daga yanzu ya sanar ya zama ɗa da yanzu kawai shi kenan shi ne da kuma yaron kirki a kanka shi kenan kuma a tsarin sun jahiliya da kundin tsarin mulkin su ya zama ɗa za ka gaji da kuma zai gaji da ne da kanka mutum zai gaji da haka manzo Allah ya zai bin sai zai bin harisa an gane ko ya hakuri ya hakuri na da kai eh? ba Kun mu san iyaye ki eh in san iyaye da kai kake dan uwa na cikin addini um haka manzo Allah ya da zai ibn harisa lokacin da ya sai da cewa ya zama dan sa daga baki Allah ya rike wannan ka'ida ta banni aka haramta ka kirayi wani da sunan mahaifinka ko kamar yadda mahaifinka ko kai kamar yadda wani ya zama kanka bayan ba kai ka haife sai aka haramta wannan cikin musulunci kowa ana kiran shi da sunan mahaifinka kawai mace ne ko namiji idan baka san sunan mahaifinka ba sai ka ce dan uwa na cikin addini ko yar uwa ta a cikin addini idan kuma kamar bawan ka ne ka dantar da shi sai ka ce maula wato bawa dan cikin an gane ku faraddu ila faraddu ila aba'ihim ya kamar yadda ya zuwa ga mahaifansu na asali فجاءت سهلة إيه سهلة تقول فقالت يا رسول الله يا من ذا الله كنا نرى سالما ولدا دا من يكرد سالم أما أنت يأوي مئي وما أبي حذيفة يكن زي جدا يشيبو جدا كل شيء شاهد أبو حذيفة ويراني كما يجني فضلا وفي أتكين كايا نجمان جدا بانا فتاوى جدا منين فضلا أي متبذلة في ثياب في ثياب ذهنتي متبذلة وفي يجنب أن تنسى بشيء متبذلة kamar mace ta sa kaya na ayyukan ta gida kaya na shiga kitchen kaya na tare tare kaga galibi za ka samu kila riga ce da gajeren hannu da hannayen ta a waje kila kalmi kila gashin kanta a waje to sai ya shigo a wannan yini shine mutabazzila fi siyar da muhimmanci yana shigo mun a cikin kaya na aikace aikace na gida wa qad anzala Allahu fihi ma qad alimta da kuma Allah ya saukar da abin da ka sani cewa ud'uhum li aba'ihim wa aqsatu inda Allah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fi dinin wa alaikum da kuma an saukar da ayatul jannah da fa qala sai manzo Allah ya ce arbihi fan rabaati in ka da shi to so har biyar fasana bi manzilati waladi to kuka da shi zai zanto kamar da kenan game da dalilin rafa'a wato kamar ta na shayarwa tunda idan matar ka ta shayar da wani da an gane ku to wannan dan da matar ta shayar ko da ba ta haife shi ba kai mijin matar wannan dan ya zama kamar danka ina ba da gudu wannan hadisi rawahu malikin bin muwatta إمام مالك رويته أمو أكتم وطا وروى أحمد ومسلم عن أم سلمة أنها قالت أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أهدا وأن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أهدا wato an rawaito azaba ahmad da muslim sun rawaito daga ummu salma ta ce a sa'iru azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam sauran matan annabi sun yi ayyu da sunna alaihinna bi tilkar riba ahadan da hanyar irin wannan shayarwar su shigar da wani gidan kifi suna ganin kawai don babban musul an zo an shayar jiki bai zama ba ba bai zama shayarwa ta hakika kwanu ke tabbatar da haramci ba haka sauran matan annabi suke da wannan fahimta an gane wa qalat li aisha tace da aisha ma nara hadhihi illa rifqatun arqata annabi sallallahu alaihi wasallam wato sauran matan annabi da cikin su akwai ummu salma take cewa aisha mu muna ganin wannan wata rahuta ce kawai wani rangwame ne kadai salim ya bayar da salim dangane wato manzon Allah ya bayar da salim dangane da waccan mata da ake kira suna sahala kun fahimta wa zahir annal haqqa ma aisha ma ce yake zahirin dan tuki gaskiya tana tare da fahimtar ummu aisha la anna illa tahrim inshaq al azmi wa inbat al lahmi wal ladan wal ladan ya'mal dhalika fi ayyi ma'idati la farq bayna kabirin kabir hada shi wannan mai tafsiri kana nan gurin da aka fara a yanka an gane ko yake shi yana ganin cewa abin da ke tabbatar da haramci shi ne ya kasance nonon da aka sha ya taimaka wajen hauhawar da kashi da kuma fitar da tsoka ko ciyar da tsoka da ba cikin jikin ɗan adam nama ya gini ta hanyar kan wannan mamar yake to dukkan mama kuwa yana irin wannan aiki a cikin mahaifa ba bambanci tsakanin yaro karami da babba yadda in yaro karami ya sha wannan maman nama zai gina a cikin sa a sanadiyar kansa haka in babba ya sha ma hakan na iya faruwa to dan haka yadda in yaro karami ya sha haramci ya tabbata haka in babban ya sha ma haramci ya tabbata shi wannan ra'ayin ku kenan hanyar da kike faɗa mana amma ne abin da muke so mu ga hadisan har mu inda ya kamata mu tsaya mu yi bayani yadda za mu fahimce su sosai yanzu kowane hadisi mu fahimce shi da mu fara biki a cikin kaɗai ɗinka mu ga mu yake karantarwa sannan sai mu ga inda za mu haɗa wannan hadisi dai yana nuna mana cewa a ko da babba aka shayar haramci ya tabbata tunda ga manzo Allah ya ce arjuhi shahruni alayhi haka hadisi da nuna to nan gurin suna tattauna cewa ya aka ta shayar da shi tun da dai babban domin idan ya kama maman da ya soka kuma abu ya shiga da yawa don Allah kalli ya taɓa jikinta da waɗansu da ta wai ai matso masa a cikin kamar a wata ɗan roba roba ya zai don saboda idan aka ce kuma ya taɓa ya kama jikin ta yadda ya yi jariri ne ta hannun ta zaka kuma nan wurin yin ta masu ma'azura ko ba haka ba ya aikata mai wani haramun daban kuma shi ne taɓa jikinta daidai lokacin da bai riga ya zama haramun ta tunda wajen shan zai taɓa ta sai ya kaya zama haramun to yanzu ya taɓa ta kafin ya taɓa mai yake haram da haka waɗannan suke cewa ai abin da ya faru ai matso masa mama a cikin kinsa a duk mutum ko me ya faru da ga kuma mun haram ya ce an yi ta ruwa ne abin da ya bayani kada ba amma da yi malamai suke wannan a cikin sarki wa anha haka an ko daga ummuna Aisha anna afla wani mutum mai suna afla uwan abin الفؤيد دون أبي الفؤيد كمان جاء يستأذن عليها بعد الهجرة ya zo yana neman izinin shiga wajen Aisha bayan ko an riga an saukar da aya ta hijabi cewa mutum da zai shiga wajen mace wa harrama ta haƙi ya nemi izini don su tunka su sanya kayan da ya halatta ganta a cikin wannan kaya kala ta ce fa abaitu an adana lahu sai na ki ba shi izinin shigowa falamma a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da manzan Allah ya zo asbartuhu bil ladhi sana'tu sai na ba shi labarin abin da yi. fa ni an azana lahu alayya sai ce a ah, ba komai ba aflah bane ba ba shi dama ya shige wa kana ko manzo Allah ya kara da cewa innahu aiki babban ki babban ki ammun ki da ɗan uwan uba ma'ana shi wannan mutumin da shi da sayyidina Abubakar kamar kama sai mama dan haka ya zama kenan ammun ta dan haka babu laifi ki da wurin mutabakun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rubuta ma'ana abinda wannan hadisi ke nuna wa wato tayarwa na tabbatar da haramci ke wa anha radiyallahu anha qalat kana fi ma unzila min alquran ashru rabaat ma'lumat yuhrimna thumma nusakkina bi khamsi ma'lumat فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرا من القران رواه مسلم. وانا هذه ان تقول لك عائشه الله تعالى جاء بذلك. ku duba tun daga hadisin farko cikin babin har yanzu in mun ci a idan idan ita muke wata rabbi ce rabbi Allah in ka rabu ka rawaita hadisi da wajen. an karɓi daga wannan Aisha kana tace kana fi ma unzila min alquran da yana cikin abin da aka saukar cikin alqurani kafin a shafi cewa ne ashiru rabaatin yuharrimna ashru rabaatin harbin da. shayarwa tsotso goma ne take tabbatar da haramci suna da بخمس معلومات sannan sai aka kafe goman can da cewa shayarwa guda biyar sanannu su ne ke tabbatar da haram fatuwusiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya bar duniya wa hiya fi ma yuqra min alquran wannan aya tana cikin abin da ake a cikin qur'ani me kike nufi da cewa manzon Allah ya bar duniya wannan na cikin abin da ake a cikin qur'ani ga ya lamba aka ta yake ta ali aisha bi zalika abin da aisha take nufi da wannan zance qurba ahadin nafsi min wafatihi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka shafe wannan aya ya yi dab da mutuwar lokacin mutuwar manzon Allah hatta fara ba'adu mallam ya yablughu an har ma waɗansu daga cikin wanda labarin an shafe ayar bai zo gare su ba ya qara'uha ko ya qara'unaha ha ar-rasm awwal suna ta karanta ta san an shafe ta cikin alqur'ani sai da labarin ya kai musu daga baya baya da sauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun bai wannan wato a da kan a farkon musulunci abin da yake tabbatacce shayarwa tsotso goma ne ke tabbatar da haramci to daga baya sai aka shafe aka mai da shi guda biyar sanannu yayin da duk yaro ya tsotsi mama har sau biyar sanannu to ya zama wannan wanda ta shayar da ta zama haramun da rufe kamar mahaifiyarsa ƴaƴanta sun zama yayi da rufe ko kanne mijin wannan matar ya zama kamar uba ga wannan yara da haka ƴaƴan wannan mijin ko ba wanda wannan mata ta haifa ba sun zama kamar yayi ko kanne da shi wannan yara sun zama ɗan uwa ne a bai da rufe ina fatan kun fahimta da to wannan shayarwa da ake cewa to goma daga ba aka mai da su biyar abinda ake nufi da arraba'a so daya shine yaro ya kama mama da kanta ya sha ya sha ya sha ya sha har ya fiki dan ganin masa ba tare da an kwace ba to ɗaukin ya sake kamawa karo na biyu dan ganin damarsa ya fiki dokin a yi haka har sau biyar to shine raba'a kamta mutawatun ma'lumatun amma idan yaro ya kama yana cikin ta sai ya ji karan wani abu sai ya tashi saboda firgita ya waya sanan daga baya ya kama ya ci gaba da ta to wannan kyan da yake na biyu cikin wancan na farkon ana kirga shi a matsayin kai haka su suka suka faɗa haka idan ya kama yana cikin sha mahaifiyarsa ta tambaɗe hannunka ko ta ɓaci maman daga bakinsa ko yau kamar zai faɗi ya sanyo maman ya ɓaci daga hannunka. aka sake mai da shi ya sake kamawa to yanzu da yake zaɓi nan cikin wancan na ɗaya sai in ya ya saki dan ganin damar ba tare da wani abu ba ba wani abu da ya faru kawai shi ya ga dama ya saki to ɗaya kenan in ya sake komawa na biyu kenan in ya sake komawa na uku kenan har a yi haka haka nawa to biyar sannan mai tabbatar da harai yanzu daga nan gurin hadisin farko na cewa la tuharrimul masfatu wal masfatani ya nuna tsoro ɗaya da biyu ba sa tabbatar da haramci waɗansu malamai sai suka fahimci sai in ya kai uku zuwa abin da ya sama da haka a wurin shi in yaro yake ka hasso uku zuwa abin da ya sama ya zama haramun to amma wannan hadisi na nan gurin ya kawo musu cuta da Aisha ta ce za ka so goma ne za da gina biyar to wannan hadisin mantsoko ne lafazin sa ne ya nuna ƙarar biyar wancan hadisin kuma mafhumi ne fahimtowa aka yi cikin sa cewa uku na tabbatar da haramci amma ba hadisin ne ke uku ba to da ka'ida da bilalatul mantsoko بدلالة المفهوم أيهما أقوى دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم ina fata fahimta abin da ya fito karar cikin hadisi ya faɗa wasu adadi ka da abin da fahimta aka yi to abin da manzon Allah faɗa da bakin sa cewa ka gane shi ya fi karfi sama da abin da fahimtowa aka yi ina fata fahimta ko musamman abin da ake kira mafhumul adabi wanda ba da karfi a wurin malaman usul fiqh mafhumul adabi shine kamar ka ce wato ainihin ba zan sayar maka ba naira ɗari biyar ba zan sayar maka ba naira ɗari shida wannan sai ta baya ni dama in je in ɗauko ɗari bakwai in kawo in ce kana nufin sai ya ta ɗari bakwai zai ba da ni dama ba lallai bane zan to ɗari bakwai ya iya zama sai dubu ɗaya ya iya zama sai dubu biyu ya iya zama sai dubu biyu ke kai da ɗari biyar da ɗari duk da zan sayar maka baya nuna cewa zan sayar ma ɗari bakwai in ka fahimci ɗari bakwai to kai ne ka fahimta ba ne na faɗa ba da haka dan ka zo ɗari bakwai na ke sayarwa da ka ce na wata alƙawari na saba dan muka ce zan sayar ɗari bakwai ni da ce zan sayar ɗari bakwai ba zan sayar ɗari shida ba wannan bai nuna cewa sai ya kai ɗari bakwai ba bai kuma nuna cewa zan sayar ɗari bakwai shi ne ya sun da haka to haka da manzo Allah ke ta tsotso sai da biyu baya ta gudu taron manzo Allah bai ce sai uku ba kawai sai yi shiru da aka zo nan kuma sai ga nan ya nuna sai an kai biyar to kaga wannan bilatul mansuki wancan kuma دلالة المفهوم فدلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم بعد وانت نبيش الجيمان دين الله في حجم المسكة والمسكان واتو تقول ايه بديو بعد خبط البحرم في سوى يسان يعمل دين فهي ايه في الكيرتوس انتنا شو مثال بس على يوم ايه بديو بعد خبط البحرم يوم كيف انتنا كيف انتنا بنا مجمع سعرها بيش انما معي سعرون بيش انتنا كيف انتنا يوم كيف وانا سيني بنتمو في انجنسي وصاغ ودا بيارك تكتب في خبط البحرم amma ɗaya da biyu da uku da hudu tun ba sa tabbata da aiki ko hudu da rabi ba sa tabbata da aiki yana hudu da rabi ya ce sa tsaya dan kanka har yasu ya sake na biyu dan kanka har yasu na uku da ya zo na hudu ya ce tsaya shi ma dan kanka har yasu sai biyar ya kama yana cikin da za ka kanka da hannunka ba ya zama rubu kenan ba ya zama haramun kenan ya zama haramun sai ya sake kamawa ya saki dan kanka to ya zama kusa da yanzu ta fuskar adadi na adadin tsotsan da ke tabbatar da haramci yanzu mun mun je karshen su ne biyar ba mu da sauran wani abu da muke fara a gaba na sai sai mana adadi yanzu mun wadatu da wannan sai ka fuskar wani lokaci za a kaya wannan kuma shine tsarin bayani kuma idan muna idan muka shiga wato kenan wannan cewa kana fi ma inda min alquran عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نكفنا بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم ومن مدام أي ما تثبت ما ننسك من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من نبي ولا نصير وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين da haka waɗannan ayoyi guda biyu karkashin su ne ake fahimtar cikin alkur'ani akwai nasik da mansuk shi nasik aya da ta shafe wata aya al-mansuk ita aya da aka shafe da to shi al-mansuk iri uku ne manusuka haqqan wa hukman abin da aka shafe rubutun sa babu ayar rubutun Qur'ani kuma aka shafe hukuncin babu hukuncin cikin musulunci irin wannan yana da yawa kwarai da wannan cewa kana bima unzila min alqur'ani ashru rabaatin yuharrimna ma'lumatin yuharrimna wannan yana cikin mamu sifa haqqan wa hukumar a yanzu babu wannan ayar a rubutun alqur'ani sannan abin da ayar take tabbatarwa ko goma ce kawo haramci shi ma babu cikin musulunci ayar da yi ne an shafe kaga an shafe hukuncin ayar kuma an shafe ne rubutun ayar babu ita a rubuce babu ita a cikin to wannan shine a awwal min al-mansukh nau'i na farko kenan cikin mansukh suna da yawa cikin alqur'ani a wani cikin sahabbai yake cewa sautul azab da adadin da ya tuna cikin al-baqara yawa amma aka ta shafe ta aka ta shafe ta haka dawo adadin da yake cikin ayoyi duk wani na cikin ma nusuka hatta na hukumin na biyu daga cikin al-mansukh shine ma nusuka hukmuhu wa fatu fatu abinda an kafa hukuncin a amma rubutun na nan cikin alqur'ani hukuncin da ayar ke nuna wa an zaɓe shi babu shi a musulunci amma ayar tana nan a rubuce a cikin alqur'ani shi ne kamar ne kamar hukuncin ta kaba da ta kaba farkon musulunci tsawon shekara guda ne والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إسراف عندنا فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيها فإن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. ده كان كتب إذا تريد أن تريد هذه الأولى كتب بدل سنة كتب. فأنت الشافي وأنه يكون في مكة وأنت يكون في مكة وأنت يكون لا فإن الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فإن في أنفسهن بالمعروف والله ما تعلمون. هذا وأن النامونة وأنت أنت تريد أن تكتب بدل سنة wata hudu da kwana goma yanzu hukuncin ayar farko babu shi a musulunci amma ayar da ta nuna da a muna karanta a musa shi shine malamai ke ta hikimar tafi hukuncin aya a bar rubutunta da yake alqur'ani ana ribata ta ne ta hanyar guda biyu ana cin ribata ta hanyar karatu ka karanta manzo Allah ce man qara alqur'an falahu bi kulli harfin ajru hasana kowane harfi ko kana balada goma karanta alqur'ani sannan kuma a yi aiki da shi al'amalu bihi aiki da shi a samu lada to in an shafe hukunci kaga yin aiki da wannan hukunci ka samu ladan ayar da an shafe amma in an bar ayar ka karanta ta ka samu ladan kuma yana an bar maka ki cigaba da samun riba an bai ji wannan to irin wannan masu kuɗi na nan da yawa ayoyin da ba su a tsaye su karɓa ne amma an shafe hukunci ga rubutun shi na uku shine manuka ka tuhu wa basu ya abinda an shafe rubutun babu ayar amma hukuncin ta na nan cikin musulunci amma yanzu babu ayar cikin ayoyin alqur'ani amma ana fahimtar hukuncin a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai sun kawo shine kamar cewa masanaci wanda yake magidanci a gefe an gane ku domin alqur'ani ya bayanin cewa mazinaci saurayi za a masa bulala الزاني والزاني فليدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر Wani yadda wal yashhadu azabahum ta'ifatu min al-mu'minin amma mazinaci wanda yake magidanci ko za a je da shi a ce ya mutu to wannan hukuncin da ke cewa a je da shi ya mutu ba aya ta alqur'ani amma sai aka shafe aya amma hukuncin da na cikin hadisi manzon Allah ya hiji ramidiya ya hiji ma'i sai hadisin sa nan tabbata an gane ku ayar da aka shafe take a sheku wacce fatu idan zana ya ta albatta kana min Allah wallahu azizun hakim da an ta fito kuma bai sa a Qur'ani a rubuce amma hukuncin na cikin musulunci duk wannan ya shiga cikin fadin Allah ma nan tasmin ayatin aw nusiha na ta sai minha aw nusiha in mun kaji abu zamu kawo wani madadin ya shiga cikin hukuncin wai zabbar danna ayatan makana ayatan wallahu alam wa yanzil qalu inna ma anta munkar Allah na canza wata ayar da wata aya yana canza wani hukuncin da wani hukunci kuma shi Allah ba a tambaye ka dan yake kaza la yasalu amma yafal wa hum yasalun ba a ta dan yake kaza mutane za a tambaya dan yake kike yadda da yi da haka wasu inkarin nafsi wato kawari kenan da mu'tazila da waɗansu cikin ɗan bid'a magabata da suka wuce tun da su ne suke tsarin cewa wai dan ne za a tafi a bakin alqur'ani su bisa ba da haka yanzu auren su mazinaci da magidanci da wanda ba magidanci ba duk za a je su to su ba gun babu a za a masa bulala ne to ba magana jefe wa tunda da bai ce a jefe ta ga wannan jahilci وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن ابنة حمزة فقال إنها لا تهل لي إن ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب kafin in fassara mana wannan hadisi har yanzu a cikin hadisin baya cewa fa tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya fi ma yuqra min alquran manzo Allah ya mutu wannan abin ana karanta shi a matsayin ma'ana an kace shi labari ta fiye da su tuka ɗin suna ta karantawa sai daga baya suka ji labari sai suka dana karantawa yanki a suka rubuta wannan gabar a nan gudun su ku kun ga qur'anin ma sahabbai sun bako ne dan da kuma Allah ya mutu ana ta karanta wani abu amma daga baya da yake sahabbai suka ɗaure na faɗi wannan ne don kar wani ya samu wannan shi har da yake an gane ku dan aibata ban da Allah Suka faɗi irin wannan tantar wannan hadisi na Abdullahi da Abbas Allah ya kare da gare shi yake annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah kira da mutum Allah kira tabbata da da wani gidansa urida alab lati hamza an nemi cewa ya nemi auren yar gidan hamza mana hamza ibn abdul muttalib hamza din nan ne ne dinka bafansa domin dan uwan mahaifinsa idan mutum yana wan mahaifinsa ko kana mahaifinsa ko kaga ai ya halatta ka aure yarka an gane an nemi manzon Allah ya auri yar gidan wato a حمزة ابن عبد المطلب ما لي لم بعد يقول هي إمارة سنة إمارة وتسمى أم الفضل أنا متى كنيا بسوى أم الفضل أمها سلمى ما هي تقول سلمى أخت أسماء بنت أمي يرغب أسماء بنت أمي في الحديث من هذا بعد كم أنا أن من قال لك أبي جانا كأولي إيه أين أبغى كنا هنا في كلمة إيه hadisin Abdullah da ba shi ne aiki ce an nemi manzon Allah cewa ya nemi yar gidan Hamza ibn Abdul Muttalib ko ba haka ba a fasala sai manzan Allah ce inna halata ba bata halata ban aure ta saboda ne sai ce inna hablatu akhi min nuna rabaa ai uwar ya da ga dan uwana ta fuskar shayarwa abin nufi duk da cewa Hamza bakon manzan Allah ne to amma da manzon Allah da Hamza kuma sun kama man suwai batul aslamiya yanzu ta fuskar shayarwa sai Hamza ya zanto wa wa da manzon Allah sallallahu alaihi wa to ba za ta auri yar wanta ina ba ta gumbaita yace inna hablatu asli min ar-rida'a ai yar uwar dan na ce da muke tare da kan mama duk da Hamza ba fa ne amma mun jama'a mama mace ɗaya ne da haka ba halin aure ke kun da yake da kyau ta ba dan shayar wannan ba da kike da ruhi halal amma suwai ba ta shayar da hamza suwai ba kuma ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suwai ba din da kuma take wanda ta Abu Jahl Abu Jahl ko Abu Lahab na manta an gane ko sai ce wa yahrumu min ar-rida'a ma yahrumu min an-nafas yana haramta ta fuskar shayarwa irin abin da yake haramta ta fuskar dangantaka me yake nufi da wannan zance yana haramta ta fuskar shayarwa irin abin da yake haramta ta fuskar dangantaka ta fuskar dangantaka da halitta maka aurewa mahaifiyarka da yarka ko kanwarka an gane ku ya kun da kanwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya duk da halitta ka aure ta fuskar dangantaka kuma wato ba shi halitta ka aure matar ɗanta ko ba haka ba to dukkan dai abin da yake haramta ta fuskar dangantaka irin ta ma yake haramta ta fuskar ne shayarwa idan mace ta shayar da kai ta zama kamar mahaifiya ba za ta aure ta ba ita irin yadda bai halatta ta aure mahaifiyarta ƴaƴanta in sun girme ta sun zama yayyanka in ƙasa da kai sun zama kallonka ba shi halatta ta aure su irin yadda ba shi halatta ta aure yayyanka da kallonka ina ba ta fahimta mijin ta zama kamar mahaifi da ita ina ba ta fahimta شنو المعمل من الرضاعة ما يحرم من المتعة ينا حرم تتفكر بلنتك آتفك آه، جار وإن أبن لك حرم تتفكر بلنتك وما هذه متفق عليه الإمام البخاري بإمام مسلم بكتب له في الحديث ليه وسلم بلنتك له مبارك له حديث مجمع وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتك الأمعاء وكان قبل الفطام لا يحرم من الرضاع إلا ما فتك الأمعاء وكان قبل الفطام وعن أم سلمة وأنا حديثي أن تقول أم سلمة الله تقال الدابريتا قالت تشي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا الله كرم عليكم الله تقال ثبت بريد ويعلم جلس لا يحرم من الرضاع shayarwa ba ta tabbatar da haramci illa ma ka saka lam'a sai shayarwar da wato aka sha abin da ya shiga cikin hanji al'am'a jam'i ne na ni'am ni'am kuma ne hanji ma'ana idan mutum ya sha abinci ko sha abin sha ba yana bi ta na likita mai kai na yake bi ne kaɗa mana mutum har zai kai da kundi inda yake faruwa to kaga abu mai yawa ne in an sha shi ne har zai samu kwarara ta cikin wannan bututu har ya ta gani matattararsa a ciki sannan kuma a sarrafa shi abin da jiki ke bukata a dauka abin da jini ke bukata a dauka rarar wanda jiki baya bukata ta kuma a turo shi ya tafi in ruwa ne ya tafi fitsara ya fito in na bayan gida ne kuma ya tafi da jiki ne kuma ya fito to wannan inda abincin ke bi ko abin sha ke bi shi ne ake kira al'am'a shi ne za mu ce masa hanji ne ko ranar ce makoki ko hanji makoki malam ba makoki da yake ba ne haka ne Kun da gariya wannan hutun kun dai masu fassarar mana gida galibi suna fassara al'a a ce kayan ciki kawai su ce kayan kayan ciki ko ne yake to amma cikin asalin al'am'a din da shine inda abin yake cin da an har yanzu inda jiki zai sarrafa shine ma fataka abin da yake da cikin al'am'a wato inda abin ke biyu ba wani hanji ne ko ne ne ko kuka sani ba wani hadisi rawahu tirmidhi wa sahahahu huwa wal hakim tirmidhi ya rawaito kuma inganta hadisin haka kuma hakim banda ma tirmidhi ibnu majah ya rawaito shi amma daga az-zubair ibn al-awwam amma da lafazin la raba'a illa ma fataka al-am'a la raba'a illa ma fataka al-am'a haka ya rawaito kuma shi ma sahihi وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال daga Abdullah dan abbas Allah ya kare da gare shi da mahaifinsa ya ce la raba'a illa fil aulayn wannan maganar ta su shi dan abbas din ba manzo Allah ya faɗa ba babu shayarwa mai tabbatar da haramci sai abin da aka cikin shekaru biyu na farko na jariri rawahu darqutni wa ibn adi darqutni da ibn adi suka rawaito wannan hadisi marfu'an wa mawqufan sun rawaito shi cewa manzo Allah ya faɗa ha kuma sun rawaito shi cewa zancen Abdullah dan Abbas ne warajjaha jaha al-mawquf da karshe suka ce abinda da yake rajihin zance wato cewa maganar dan Abbas sai manzo Allah bai faɗi hakan ba wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la rabaa illa ma anjaza al-azma wa anbata al-lahma wannan kuma a karatu Abu Dawud manzo Allah ce babu shayarwa mai tabbatar da haramci illa ma anjaza al-azma sai ga abin da ya hawar da kashi a jikin dan adam abin da in kaci zai taimaka wajen ginuwar kashinka wa anbata al-lahma ko ya tsirar da nama a jikin dan adam to in ya sha abin da har zai yi haka to shine har ke tabbata to shine suka ce hakan ko yana tabbata ne ga yaro jariri to shine shi wannan hadisi ba yake ne an gane ko har yanzu a nan gurin iyakacin abin da zamu samu cikin wannan hadisai shine zamu samu hadisai da suka fi karo da juna fasaskar a yawanke ne in an shayar da yaro haramci zai tabbata galibin hadisan sun nuna idan an shayar da shi ne a cikin tasta yana jariri hadisin aisha guda ɗaya da yake magana kan sahala bintu suhail ya nuna ko da babba aka tayar kuma haramci yayi ne ya tabbata ko yadda hadisan suka haɗu haka sai suka sa malamai suka kasu kashi hudu kashi hudu kaso na farko cikin malamai waɗanda suka ce shayarwa da ke tabbatar da haramci ita ce shayarwar da aka yi ta a shekaru biyun farko na yaro tun daga ranar haihuwar ta har ya cika shekara biyu to irin wannan shayarwar in an shayar da yaro a wannan shayarwar da ta kai adadin shayarwa biyar zuwa abin da ya sama ita ce haramci ke tabbatar dan shine zango da haramci ke tabbata dan Allah ya ce wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma radaa sannan manzo Allah ya ce da Aisha unzurna man tafawani kun فإنما الرضاعة من المجاعة الرضاعة من المجاعة suna hada wancan hadisi da wannan cewa duk suna nuna ma'ana guda ɗaya wannan kashi na farko ke shekara biyu na biyu daga cikin malamai su ne waɗanda suke cewa shayar wanda ke tabbatar da haramci ita ce in an shayar da mutum yana yaro ba su iyakance shekaru ba suka ce matuƙar sunan shi yaro in dai sunan shi asabiyu shi kenan magana ta ƙare ko sunan shi alwaladu magana ta riga ta ƙare suka ce ɗan shekara ɗaya da ɗan shekara biyu a ɗan shekara uku duk ana kiransa ne alwaladu da haka ko da mutum ya wuce shekarun yaye matuƙar sunansa yaro bai kai baligi ba in an tayar da shi to tayar wannan tana tabbatar da me haramun kun bayyana da kyau zancen lau kenan da biyu eh suka ce tun daga ranar haihuwa har ya zuwa dab da balaga sunansa yaro ba su iyakance shekaru ba sun ce da inda yana ansa sunan yaro za a kwace masa sunan yaro ko da zaran ya balaga don ya zo mukallafi a lokacin kuna fahimta wannan zanta saboda haka duk yaron da aka shayar a kowane zango daga cikin zanguna na tasa ya kusa sunan mana ya zo ne kenan ya zama tayarwa da tabbatar da haramci kai na wasu cikin malamai su ne waɗanda suka ce su ba ruwansu duk lokacin da mutum ya sha ba mamaci in dai ya kai guda biyar sunan da aka ambata kawai ya zama ta zama haram gari ba bambanci tsakanin yaro jariri da mutum ɗan shekara saba'in a duniya in dai ya sha magana ta ƙari suka ce aka ce gashi Allah ya ce da fahala in ta rubi alai inda babbaɗin ya ta bai zama haramun ba dalilin manzo Allah ne ke sha ina fata an fahimta kace su ba ruwansu in dai mutum ya sha maman har adadin tsotsar da ya kai guda biyar da hadisin Aisha ya nuna a nan gurin to mun girman sa ya yawunta sa wannan mata ta zo ne haramun gari sawa'un shi ya kama ya ta sawa'un ma tsoma aka yi a wata ko na kofi ya sha duk dai ɗaya ne ba dai ya sha ba ya sha abin da ya kai tsotso biyar wannan shine zance na uku zance na hudu cikin zantukan malamai wanda suka ce wato shayarwa da ke tabbatar da haramci ita ce wanda aka yi cikin shekaru biyan farko ita kadai amma banda wannan in bukata ta taso in bukata ta taso mace na da bawa yana yawan shiga yana mata aiki kuma tana jin kunci gidansa tun daga shi baligi yana yawan shiga kila ya same ta a cikin lokacin da ba ta cikin hijabi in bukatar haka ta kama to sai a shayar da shi to ya zama haramun kuma in bukata ba ta taso ba kuma bai zama haramun suka ce sai in bukata ta taso a yau duk wanda suke bukatan wani ya zama haramun gare ta dan yana mata aiki a gida to shi kenan sai a shayar da ya halatta shi gidan ba sai an yi hijabi ba to wannan magana a kanta irin su ibnu taymiya suka tafi da ibnu al-qayyim cikin littafin zadul ma'ad fi hadi kalmi ba da yawa daga cikin malamai sun tafi a kanta suka ce in dai bukata ta taso su da ta shayar da mutum haramci ya tafi wa yake sallama wa alaikum wani bayani ya wuce wanda na yi rawa me na faɗa baya ina riga na gama daga nan wannan na'am eh kwatantawa za yaro karami idan ya kama da kanshi har ya fito ba tare da an kwace masa ko wani abu ya dauke hankalinsa ya saki ba shi da kansa ya saki to wannan shine sha babba kuma za a kwatanta ne kaddarawa za a yi tunda a cikin musulunci akwai alkhar kirdadan abu yaro matsakaici gwargwadon kyansa guda biyar zai kai mai zai kai lita ɗaya ko rabin lita ko ɗaya bisa ukun lita to wannan sai a kwatanta da in babbai ta wannan ko da lokaci guda ne ta zama haramun ne kirdar za a yi kar za a yi kun bai na abin abin kamar ya guda jira kuma wani mana abu kafin fahimta bane tun hmm. ko ma me yayi ba ta aka yi dole da ta na farko da na biyu da na uku sai sun zanto adadin mintunan su ɗaya ba mukaddara lokacin da ya kama da farko yana sha yayi minti biyar kafin ya saki daga baya da ya saki kuma ya zo ya sake sha kuma sai rabin minti ya saki kuma dan kansa yadda wancan sunan su sosai ɗaya wannan masu sunan ba a ce dole sai mutum a da ba a ce sai rana ɗaya ba ko da yau soso ɗaya gobe soso ɗaya soso ɗaya sai da kwana biyar su kuma sai soso biyar ba a ce dole sai rana ɗaya ba ba a ce dole a lokaci guda na'am bismillah hmm. a dama in aka ce bukata ta taso dole ai da da shi da mijin kenan da ita da matar da mijin abin ya shafa wani yana mana aiki a gida amma ya kamata a ce kuma yana ta shigowa haka wani lokaci da hijabi wani lokaci ba hijabi ya za a yi in mijin yake ki shayar da shi kenan ya zama haramun gare shi shi kuma yadda kawai za a shayar da shi kamar wani jariri ya zama haramun gare wallahi haka buka hawa suka faɗa ku gane duk abin da ko gaban faɗa ko da zai ba da dariya ko wani abin mamaki haka yake a rubuce da zama addinin musulunci in ko ana batun shari'a dole sai an cire maganar kunya ko wani dai idan ba ya bayani ba za a mutane su gane na'am eh amma ita ta fahimta haka ita Aisha a to amma sauran matan annabi gaba daya suna da aqidar duk wanda take da wani bawa take son kawai ya zama haramin su jaji ita Aisha ce kawai take wannan rukusa ce kadai ta shafi Salim da sahala din ta yi ita Aisha ce ta fahimta haka amma sauran musu bai ta ba na a kotu za su je a rabu wannan rikici ba rikici ne na waje ba mace ta haihu miji ya ce shi bai dawo ba ɗansa bane dan bai tsare da ita ba mu kan ba ruwanmu da cewa ya ce bai tsare da ita ba sai ya zo ya yi li'ani sannan muka yi ta inda aka yi aure suna gida ɗaya ba ruwanmu a ga juna biyu kuma ya kai wata shida sannan ta haihu ko sama da wata shida mu aure mu a musulunci alwala zulmi sura in yana da wani zance ya je kotu ya yi li'ani amma in yi zuwa kotu ba ruwan mutansa ko ya kice an tabbatar masa an gane ko wato ababai da dama na musulunci baka aiki da zahirin ka sai abin da shari'a ta ce maka ba za ka yi aiki da zahiri ba sai in akwai wata karina babba wadda take kokwala to shine wannan wani abu zai tafi amma dai miji ne ke shi musulunci ya tabbatar masa da san in matarsa ta haihu in shi yana jin ba nashi bane shi zai kore ta hanya ta li'ani kawai shine zai kore ta in ba da wannan ba duk yadda zai yi kwane kwane in muka tayi li'ani yake li'ani ba ruwan mutansa an gane ku. a wannan ai mun rufe wannan zancen wanda muka ce sun ce da aka auren yana nan matar tana Amerika ko ita yana Amerika ita tana nan inda aka haihu kawai ɗansa ne wannan mun rufe wannan zancen mun ce ɗaura aure kadai baya mai yadda mace firaj sai in ya tabbata cewa ya kusance ta ko kuma akwai yiwuwar kusanta cewa ya kusance ta wannan sananne ne yiwuwar kusanta kamar a ce suna gida daya dan bai yi wannan ruwan sa ne ba ruwan mu in dai ta haihu mu dan sa ne na'am na na abin da kuke nufi ne sun dubiya mu wai cewa akwai yanzu wani lokaci mutum zai tsotsi matar maman matarsa idan ya tsotsi maman matarsa kuma ya kasance lalle ya sha madaran da ke har so biyar haramci ya tabbata ko bai tabbata ba kuna san ansar wannan to sai gobe in Allah kai mu wa na uqba bin al-haris annahu tazawwaja umma yahya bint abi ihab فجاءت امرأة فقالت لقد أرضأتكما فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كيف وقد قيل ففارقها عقبة فنكهت زوجا غيره أخرجه البخاري وانا حديثي أنكر أوتي دقى عقبة ابن الحارث الله قال الدقري أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب يا أولي أم يحيى واتو إرجدا أبو إيهاب كنان فجاءت امرأة فقالت sai wata mace ta zo ta ce laqad arba'atukuma ina shayar da ku dan me za ku yaure an yi aure an goda amarya suna za su shiga kwanakin su na angwanci sai ta zata ce aina na shayar da ku da yi kumfala da yawa wannan sallallahu alaihi wasallam sai shi angon ya je tambaye manzon Allah ya ce. gani fa an daura mun aure da wancan kuma wata mace ta zo ta ce wai ta shayar da mu fa kala sai manzon Allah ce kai ba karki la to ya za ta yi riga an faɗa ai baka da wani abu ta shayar da ku kawai fa faraqaha sai ya rabu da ita sai uku ba kenan fa faraka ha ba sai uku ba ya rabu da ita yan fasakan nika ba sai ya ce na saki ki ba aure ya bace da kansa fa naka har zaujan ghairahu sai sai ta aure wani mijin da baki ba akhrajahu bukhari imam bukhari ta قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تسترضع الحمقى أن كربو زياد السهمي الله شكال الدغري قال يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah ya yi hanin an tustarda alhamka a nemi tayarwa ga wanda take wawa duk matar da an san tana da wauta da gidadanci to bai halatta ba a dauke ta haya don ta tayar da jariri don kar yaron ya je ya dauki wauta irin ta a kare da Abu Dawud Abu Dawud ya rawaito wa mursal sai dai hadisi ne mursal mursal kuma yana cikin hadisi da da'if domin ziyadar sahabi ba sahabi ne kuma ya ce manzon Allah ya hana walaysat li ziyadin suhba ziyad nan bai tabbata cewa yana da sahabantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a takaice dai wannan hadisi duk da bai inganta ba ta wannan fuska amma jarrabawa ta rayuwa ta nuna yaro yana ɗabi'antuwa da maman da ya sha an gane ko domin yanayin jikinsa tun daga ƙashi har zuwa tsokar jiki tana ginuwa ne daga sinadarin da ya sha a cikin maman mahaifiyarsa da haka babu abinci mafi dacewa ga jariri a duniya sama da maman mahaifiyarsa duk wata madara da za a bai wa yaro dan a yi masa gata ba ta zafi da jikinsa ba sama da maman mahaifiyarsa don maman mahaifiyarsa lokacin da yake fita daga jiki sinadarin da yake dauke da shi wanda ya dace da shi jaririn yana ƙara girma sinadarin na canjuwa zuwa ga daidai watannin da yaron yake amma idan aka ɗauko madarar shanuwa ka baki sinadarin da ke jiki wanda yake gina jiki a cikin madarar shanu ko a cikin madara wanda aka same ta daga nonon tumaki da awaki ko daga nonon fauna duk wannan sinadarin ya dace ne ga dan maraki idan na saniya ne ko ga dan akuya idan na akuya ne ko ga rago idan na abin da kaga bai dace da jariya saboda haka ma yakan yi nauyi shi wannan sinadarin na protein din da ke jikin madarar shanu da sauran dabbobi yakan yi nauyi a cikin cikin jariri ta yadda wato na'urar da ke nike shi ta sarrafa ya yi mata nauyi sai zanto ba zai amfani yarin yadda ake bukata ba a shekarar 1988 nan da ta gabata kamar nan da shekarar ta biyu kenan ko sha uku wato ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya ta fitar da wani sakamako da cewa an samu cikin wani adadi adadin shekaru yara miliyan goma sun mutu a sanadiyar shayar da su maman da ba na su ba nono wanda yake sina'i na gwangwani ko na madara da za a a supermarket a zuwa tura mu yara miliyan goma kai hasara ga wannan ke nuna lallai ba karamin gata Allah ya wa dan adam yace wal walidatu da auladahun su za su tayar da ƴaƴan haulaini laili liman arada an yusimma rida kuma ai wa yaron gata sai aka ce wa adal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf shi uban yaron shi zai ciyar da uwar dan ta samu abinci mai kyau kayan gina jiki wanda za a samu maman da ya dace da yanayin yaron an gane ko lafurukun nan kisu tun bil ma'ruf la takallafu nafsun illa wus'aha idan bukata ce ta kama za a dauki hayar wata mace idan kamar uwa ta mutu ko kuma a'a wata tana da mutaccen mama baya bayar da ruwa sosai ko kuma a'a wata an yi rigima tsakaninta da uban matsala ta faru ko kuma a'a lalle ita tana da wata rashin lafiyar da mamanta tun zai iya harbin yaron ko wani abu makamancin haka to sai a dauki hayar wata wadda za ta shayar da shi in ba a samar da su shayar da shi sabilillahi to wannan kuma sai a lura da ita da lafiyar jikin ita wata wadda za ta shayar da shi dan in tana da wata rashin lafiya wanda take saukuwa to za ta iya sa wannan yaron ta hanyar shayar sannan a lura da dabi'unta ba yar gargar ce ba lalle tana tabi'a ta gari kan ta iba mumina saliha dan saboda idan ta zanto yar ce wannan wautar ta da rikin hankalin da kuma na iya shiga cikin wannan yaron ta hanyar mama daga dukkan waɗannan ababai na da shari'a musulunci sai aikin ta ta kare tun kafin wani lokaci ina ganin sai mu dakata tunda mun zo karshen babin mu dakata nan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi tambaya da farko yake ina tambaya idan mutum ya ce wa matarsa wadda wata hukuma ta shiga tsakanin su da ita har mata sai ki je ki aure wanda zai idan baki da mata wannan kalmar a iya ɗaukar ta da saki ko da gadi ne kamar yara ne guda biyu abokanai kawai zama na cikin suna ƙanana wani lokaci da kuma ta da ta da ta da ta mama a cikin kofi da suka zo dukkan su guda biyu sun kasa mama sun kasa wannan da kuma sun haka na wani adadi bayan sun zo na kawai zama na kuma ba za su yi adadin haka din ba sai kuma wannan ya daina neman auren Allah da su ta. Mun mutum idan a fi kawai da su ne a fi kawai da su amma arzikin da suka manta ta iya yiwa ya san arzikin da suka tafi da arziki ta iya yiwa da ke ba to an yi wasu sosai da tafiya saboda ya tafi da ana yi da ya da ke san yawon a kan takar cewa ikiro yin aka cikin ranar don ba ana abin da ke yi ba ko wani wani cuta da ke ba idan ba na ta yi da rana Thank you.

dama ana son cewa sababi amma dukkan sababi ba shi ke tabbatar da aure da da wannan ke ba shi na kuma wani kisa wani wani wani kwana da kawa da yi da ya ke ba ku da ka Assalamu ah, alaikum. Malam dan ah, kuyanga da aka ribato a wajen yaki da na kuyanga da aka ribato a cikin abin yaki an kuma ribato tana ciki to in ta haihu a wajen wannan uban gidan nata ne matsayin wannan ba masa tawaye ba cikin al'ummar da yake tawaye domin wata al'ada ce ta su aka tawaye kullum abin da yake cutar da mu ba ma gane tsakanin abin da yake al'adu na turai da kuma shi ilimin boko ta ilimin boko ilimi ne na kowa da kowa ne dukkan wanda yi ne amma al'adar su ta fi tsara da rashin kunya sai kuma yan boko masu su su gane wannan shi ne kamar wani ci gaba da wayewa wannan gudu ne wannan yara a jami'o'i sun dauka sai sun yi tsara sannan suka tukar ku dan boko rukuni na dan boko ya sa karamar riga da wando da ya matse shi da wani komai takalmi komai nasu babba ne wandan babba rigar babba takalmin babba agogon mamaki komai wanda ka gala da eh? kai ba hula an ke rabin gashi a kyale rabi wannan kaga wannan al'ada ce kawai wasan kalta ne kawai mutum ya dauka sai dauka shi ne boko ko kawai ya zama rukunin dan boko in mace ce kuma tana ganin ta sanya dan wani sutura ta mutunci ai ta zama ba ya ba nan ba ta waye ba har sai ta bar gashin kanta a waje ta shigar kaya wanda za su matsa ta a rinka ado da ita irin yadda ake ado da fulawa da wadatar da kanki wannan sun su dauka wannan shine ba wannan kuma al'adar turawa kika dauka kuma irin wannan ma sai ka sune ba da kokari a makaranta an yi jarabawa sune a kasa saboda lacca za su je dauka kafin ta fita suna ta addu'a gaban da sun yi ta yi wajen rabin awa ko minti arba'in shan an ci gaba da har ta fita ta dawo ta ga wannan jambakin bai shawo anan ta kwambala anan da yeme da yeme ta yi an ta da ana lacca an barta an ba da zan jira ba ka ganta a kasa wanwar to abin da muke bukata daga wajen samarinmu da yan matan mu shine su tsaya su yi karatun bokon amma kuma su rike al'adu na addinin musulunci ta'adu na addinin musulunci riko da addini baya cin karo da ilimin zamani ko alama in ma ka rike addini shine ubangiji Allah zai taimake ka kawai abinda ke so ka zama mai kwazo da himma mai tsoron Allah da takawa ki zama mai kwazo da himma mai tsoron Allah da takawa duk wani abubuwan na yarinta da ake jami'a wannan dama wani duk wanda ya ji jami'a galibi yakan ji a lokacin yana kashin balaga sai wanda Allah ya kautar da shi amma namiji ne sai ya zama fasarare in mace sai haka sai wanda Allah ya tsare ya samu kariya da tsaro daga gida kuma shi ma yana da tsoron Allah Allah ya taimake shi in mace ce ta samu kawaye na gari in namiji ne ya samu abokai na gari amma da kaje ba su an dauke ka da kaje wata hayan su dan dauke ka je ni su wani ne kungiyar sai ka je ka shiga ciki ka zama memba na ku zaka kalkale ku ne kai to latta da wani kiyamul lail da waye in ba haka ba za ka yi labari kike mai mutum in ba haka ba za ka yi labari sun zuwa jami'a suna da yawa kware ne to a kishin da muke bukata daga wajen mu da yan matan mu kenan kuma wayewa da za su gane bambanci tsakanin al'adar turai da ilimin boko ilimin boko daban al'adar turai daban Allah gane da ku kila mana ta targa musu idan aka yi aure bisa kuskure da kuma aure masu da dalar da aure da saboda sun zama da tare ko da ma muharram su ce wata hanta ta wani ya wanda zai ba a suka haye yawan daga baya suka sani daga ranar suka sani aure ya mutu da kaza ya'yan da suka haifa ya'ya ne na halal barai ya'yan su ne su duka za a danganta musu ubangi tunda dukkan auren da mutum ya yi su suka kuskure in yana itikadin aure ne a da ya samu ta wannan auren da ta da da mutum wannan na cikin abin da kafar da ta ya yi kafin kafi mai kyau to dukkan mutumin da ya kasance wannan ta hanyar da ya yake itikadin aure ne a iya itikadin sa kenan da fahimtar da wannan lokacin aure ne ko da aka ga da bayan an yi bincike ba aure bane saboda sun zama tare amma yanzu bai sani ba ba aure bane saboda dangantaka irin wanda suke haramta aure amma bai sani ba ba aure bane saboda kaza saboda kaza duk bai san wannan ba in aka samu da a wannan dan sa illa ya tare da bayan an gane aure ya ke amma da na zai shiga da akwai gado da juna ko kuma girma juna da haƙƙi da ke kan juna na tsakanin da mahaifi ko tsakanin mahaifiya ka bai ta na makaranta ta da sunan ta sai da sunan mahaifinsu ಬದುಕ ಹೋಗಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ದೇಶ ನಿಜವಾದಂತೂ ಅಕೌಂಟ್ ಬಾಕಿ ಬಂದ ಬಟ್ಟೆ ಬಂದ ಬಂದ kar ka ba da sunan wata dan shi ne da Allah ya ko ya wani ko ne ta ta wanda zuwa ga uban da ba na shi ba ba da mutum da shi ke dan wani da ba ko ba kuma ya kamata mu kiyaye da da baya a fallawa amma kala amma ci gaba da yi bayan an zuwa to nan ne ne yake ciwo ba ko da an da san da sani ba Allah ba kana mutaka da mutum wala gunaha alaikum fi ma asbatu bi haka Allah ya ba da ji akan mutum abin da kuka yi masa kuskure walakin ma ta'ammadu suru abin da kika ran kuma abin da suka san suka yi suka danganci ka san bai halatta ba kai ci gaba da an fito na mahaifi da ba na gaba ka san bai halatta ka ci gaba da ƴaƴan mutane sunanka saboda ya idan soyayyen da ne ko ganin ka

kowace sunan ta kuma kowace sunan mahaifinta kuma yanzu suna su da idan an ce maimuna adamu ko ku za ta ko ba za ki zo a lalace to ba ta ba ko ki ta mu ka ta ma asali inda na fara kiran kai da da ana kira na suna Ja'far Mahmud kadai daga inda na tsara Adam daga lokacin zima a makaranta muka yi tarayya da wannan hadin kuma sun Ja'far Mahmud da an ce Ja'far Mahmud ya zama ta a ciki za a samu na a eh, ɗaya ɗaya ɗaya biyu na cewa ah, kuma ka kana kuma ka kana da kai ba kana da mutum su musa na cewa zai kana ba da da wani shi ke nan to zai ce kawo kalkuma ka ita ce ta gaba kalkuma aka sa a cikin takarda kuma ranar da aka rubu da ya ta ta sunan ko da kaga mata in za su kira sai za a kira mace sunan ma idan ta riga ta ko da misali ta canza mutu aure da wata abu wani ko a da ta abu wani ko menene ba ka ganin aikatan da sunan kullum ko ba ka mutu da kina jira gani ana kiran sunan mata ku da mijin da wanda ya sake ta mutumin da ka ko ya gudu da da zai yi mun ba ba a yi kuma da shi amma idan an yi zunuba wani kowa da ɗaya to sai mutum ba a kama tafiya Allah ya kama ya tafi da ne Allah ya kama to Allah ya nuna ayi tawassuli dan yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa butagu ilayhi alwasila to sai kuma annabi nuna mana kaifiyar da ake tawassuli ana yin tawassuli da sunan Allah ana yin tawassuli da ayyuka na ibada da mutum yayi tsakaninsa da ubangiji ana yin tawassuli da addu'ar salihan bayi haka ana yin tawassuli da imani duk wannan akwai dalili a kansu tawassuli da sunayen Allah da sa Allah ce walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha ma'ana Allah na da kyawawan sunaye ku roke shi da su ku yi tawassuli da mai ayyuka na gari kuma da ya mana isharar da hadisin muslim wanda ya nuna annabi nuna mutum uku da suka yi tafiya suka samu kansu cikin mazafi kowa ya yi tawassuli da aikin sa na gari dai ya yi tawassuli da da'a da yake mamaye kansa dai ya yi tawassuli da alkhairin da yawa yar uwarsa dai ya yi tawassuli da alkhairin da yawa wani lebar da ya aiki wurin sa dukkanin su kuma aka ga yadda tawassulin ya amfane su tawassuli da addu'ar salihin bawa kuwa wannan lokacin sahabbai suna cikin masallaci za su ce annabi ya musu addu'a saboda idan mutum ya fi jin tsoron Allah akwai sa ran a ansa addu'ar sa kafin ka kai to dan haka kai kake da bukata amma sai ka kama kafa da addu'ar wani ba da kai addu'ar ka ba to wannan shine tawakkuli da imani kuma gashi nan cikin suratul ali imran munadi إننا سمعنا an aminu للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا كذا bayin suna cewa ya ubangiji mun ji wani mai shela cikin bayin ka yana shela yana kira cewa a imani to sai muka yi imani kai da muka yi imanin saura din fa da na zunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa ma al ka gafarta mana zunuban mu ka kankare mana kurakuran mu ka rayuwar mu tare da bayi masu da'a ka ga nan to a take kaga dai tawassuli ta hanyoyin da ake yin sa kenan annabi na da alfarma amma ba za ka ce dan alfarmar annabi ba saboda shi annabin bai koyar da kai haka ba sai dai ka ce ya Allah dan sunayenka masu girma ya Allah dan ibadar da nake yi ta salloli guda biyar cikin jam'i ya Allah dan karatun Qur'anin da nayi ya Allah albarkacin azumin da yake baki na ya Allah kaza kai ta wasu da wata a da kai kai ta wasu da soyayya ka da manzon Allah tun da soyayya ka da manzon Allah ibada ce tilas to wannan ka ita ya Allah dan kaunar da nake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai mun kaza ta ga fata an fahimta ne tambaya ne da mallam yake cewa mace ce ta zo mutuwa sai a ta zo haihuwa kai sai ta rasu da ita da abin da ta haifa to ana iya binne su a rami daya ko kuma lalle ne sai an raba su daban-daban bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala karim aslan mace ta riga ta mutu mu anan muna gaggawa da abubuwa inda an samu likitoci wanda suke da basira na musulmi sha tabbatar wannan jinjiri na da rai ko ba shi da rai an birne su mai rai an cuce shi shi an tabbatar an awo an gan cewa yaron ya mutu ko ya ta mutu to wannan lokacin ya riga mutu a cikin ciki ba dama a zaro a cikin uwa a je a birne su daban-daban a bayyana da cikin take a bayyana da tana cikin cikin a bai su haka a je a birne su ni har yaron bai samu fita ba kenan saboda ta shahida ce ranar tashin kiyama suna daga cikin yan ajanna in ba ta shirka in ba ta komai su ne wanda suna daga cikin shigiri a ranar tashin kiyama to amma an ga an yaro shi nan shi yaron ma ya mutu uwan ta mutu babu laifi a masu kabari daya saboda su ne tabbatar da wannan sahabai da suka mutu a cikin fagen yaki ana hada su a kabari daya kuma amana fifita ne wanda ya haddace kurani wanda yake da ilimin kur'ani saboda haka in kai ka in kuka yi rami kuka sa yaro a gaba aka sa uwan a tana bisa ya yi daidai wannan su mai tabbatar da wannan hada su ciki daya a ci hada su kabri daya ya yi a mai zamana akwai kowa da irin lahadinsa wurin wajen da ajiye ta ko wajen da ajiye shi akwai dan bambanci dan askanin su akwai kasan da za a iya raba su kun ga irin kabrin da muke a nan a gaskiya ba shine aulawiya ba saboda lahadi shine ɗan kabrin sha da jiha yamma eh, gabas sha dan yi rami a can to za wannan lahadin za iya bambanta tsakaninta da shi ko tsakaninta da yarinya ta jinjir shi a raba su kuma a mai zama na kabri daya an yi haka ya daidai ko kuma ku raba su ya daidai da su mai tabbatar da wannan baki daya. Hmm. sai mai tambaya ta gaba mu rinka daya a takarda daya a saboda wanda ba su samu daman ji abu nan wa alaikum salam ta biyan fa ita ce ne ta uku ba ke nan magana a kan gemu dai ka rubuto a nan gurin kuma an sha an saka a nan gurin ina ga bai kamata mai ta mai ba haka ne ko magana shan ta baki da wanda a yi kara bayani don saboda wani abu ne da yake bukata ambaton dalili mun ta ba saboda shari'a ya zo haskaza inda malamai suka ka'idojin da malamai suka izina a cikin shari'a shi aka gani addinin musulunci bai wuce abubuwa guda biyar ba da aka gina kai farkon hankali shari'a umarni a kiyaye hankali hankali rahama ce wurin Allah a kiyaye hankali a kiyaye hankali ma'ana kar ka kuskura kai da maukaci ba ka da kanka maukaci kar ka kuskura kai mai hankali kuma ka zama mai maye kana nan kana abin da shi sa Allah ke cewa afala ta'qilu afala ya tazakaru duk hankali ke a mangana to ka gani shirai hana ka hannun mutlaka kan lalace waɗannan ni'imar da Allah ya baka shara kuma ya ce a kiyaye lafiyar jikin mutum gangar jikinsa a kiyaye shi sai halla budda min to shi ne sai a wurin saboda ba biyar duka mun zo faɗin shi ba ne lafiyar duk abin da ya cuci ba ni adam ko da nafsin kara bi ambace shi ba ina da cikin umumi umumi ina nan shi ne hukunci ana san taksisi ne yayin da aka samu hukunci mustakilla an yi ina nan shi ne an lai hana kan mutum kashe kansa an lai hana kan mutum jefa kansa wajen halaka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya kashe kansa ranar tashin kiyama da wannan abin da kashe shi za a masa azaba to tura da suka yi taba inda suna bin labarai ina daga cikin shakkiyarci da aka ma shugaba amerika ko nan nan sabbin magudin kudin da ya bayar a ringa nuna cikin telebijin da radio cewa taba bai kamata mutum isha shi eh, bai kamata mutum isha shi ba saboda cuta ne su saboda arna ne ba za su hana ba shi da a ta taban nan a daina za su yi hana to wannan kuɗin da ya bayar a cikin telebijin masu kamfanin sun tashi masu abin na kamfanin taba sun tashi suna daga cikin wanda suka shiga gyara masa suka yi masa wannan karkashin da aka same shi an ce na zina masu taba kamfan taba da suna ganin ina yake su ina daga cikin abin da aka ya aka masa wannan karkashin da aka ce yayi zina da mace da irin wannan shirin da aka kula masa a duk duniya wai imani cewa taba ina cutar da mutum su suka yi su suka faɗa to amma da mamaki da kasar rabi sai an tambaye wani kaduna na mutum musulmi aka ce ya taba aka ci bashi jikin ya ce ayi zai hana ko uba da zai hana taba ba shi zage zage amma bai fada ko ya ya cuta ina ce ya ce uban sa ba zai hana shi shan shan shan taba ba ka gani shi ake kira jahil murakkab bai san mai kinga uban naka ba zai hana ka ba amma shi ya kauka duniya da shi bayan iko Allah shi ka mutu a banza saboda ka taba cuta ne aka tabbatar da taba cuta ne duk wanda kuma sa abin da zai cutar da shi ita wai ka kawo masa su karara wanda taba ba su da kyau akwai abin da ake kira al bakkalan ummi ina nan ani ina nan shi ne cike nafsinsa hadisi yanzu duk wanda halaka da kansa ga inda zai masa saboda taban ka ci wuka an kai asibiti za a maka ci taba bashi da kyau wanda suka yi taba sun nafanta bashi da kyau amma mutum da sha taba shi mutum da shi arni ko da shi ne kan bi shi sallah a'a ya yi aiki fasikanci amma ba za a ce da shi kafiri ba ne ko ba za a ce dan bid'a ba ne bashi da alaka da bid'a ina cutar da kansa ne saraka ko wanda yake ba bi mai ta ba sallah kaga wani abu ne na ganganci mai ta ba kamke shi Allah Allah shirye shi shi har ka da ne su yi bai kamata ba Allah san dace abinda malam ya faɗa mana shine daga cikin manyan manufofi da ake kira maqasidus shari'a addinin musulunci ya zo don tsare al'amura guda biyar abu na farko addini da haka aka shar'anta jihadi وقاتلهم حتى لا تكون فتنة في الدين ويكون الدين كله da haka kuma aka haramta yin shirka wai ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a wato da haka kuma aka haramta yin bid'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili saboda waɗannan ababan suna yin barazana da shi addini shirka bid'a ba abinda ake rushe addini da shi irin su to dan a kare addini shi yasa aka ce a yada shi a yi da'awa aka bude kofofin yaduwarsa aka kuma bin kofofin da za a toshe wato abin zai kawo sangarda kun gane ko abu na biyu shine kariya ga hankalin dan adam da haka aka haranta shan dukkan wani dangin kayan maye dan a ga hankalin dan adam kayan